to abin da zai faru ne za mu saurari ita jam'iyyar apc inda ya takara su rubuta mana a hukumance kan shi ɗan takaransu ya riga mu gidan gaskiya to bayan wancan shi ne kuma za mu duba menene kundin tsarin mulki da kuma dokokin zaɓe suka tanadar da da in haka ya faru kuma za mu bi wato kundin tsarin mulkin nan da dokokin zaɓe za mu yi amfani da su mu tabbatar da cewar mun yi abin da dai ya zo daidai ko kuma an ma kowa adalci. Kafin sannan a san matakan da za a ɗauka na gaba ko za a sake zaben ne ko kuma za a ci gaba da inda aka tsaya. eh to za a ci gaba kenan daga inda aka tsaya saboda kamar yadda dai ka sani daman ba riga an sanar da zakara ba a wannan gasa da aka yi abin da ya faru shine ko da shike eh, yan takara guda biyu suna jagora wato na shi apc da na pdp rata da ke tsakani ko kuma gidi da ke tsakani shi eh, wato marigayi abubakar audu da shi kuma eh, wada eh, wato inda aka saukar da zaɓe kurku da ke wajajen na wato mazaɓu 91 sun wuce kuru'un da ke tsakanin wayannan 'yan takara biyu to idan haka ya faru sai an koma kuma an sake zaɓe a wayannan cibiyoyi 91 ɗin nan da aka saukar sa'annan a kara abin da aka samu sakamako a kara abin da ke kasa a ga adadin menene kowa ya samu kafin a sanar da wanda ya zama zakara